أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da goma sha shida ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta tara ga wata na biyar shekara ta da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biya da mumun tsane ƙarshen aya ta bakwai yau kuma in allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta takwas a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa'i faɗin allah ta'ala wa iza Hadaral ƙismata ulul ƙurba wal yatama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القنبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله تعالى يقول واذا حضر القسمه اولو القربى كما اذا ان uwa makusanta suka halarci wurin da za a yi rabon gado wal yatama da marayu wal masakina da waɗanda suke miskinai farzuquhum minhu to ku arzikta su da wani abu daga cikinsa wa ƙulu lahum kuma ku ce da su ƙaulan ma'arufa zance wanda yake sananne wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana wani hukunci da addinin musulunci ya zo da shi dangane da rabon gado wato wannan aya ɗin wato ta biyo bayan ayar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambata a baya wacce take ita ce mabuɗi na bayani akan rabon gado a cikin wannan sura suratun nisa' a ayar da muka karanta a jiya Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin yadda ya kwato wa mata 'yancinsu a da kafin zuwan addinin musulunci da mata da ƙananan yara ba su da 'yancin da za a ɗauki wani abu na rabon na dukiyar gado a ba basu saboda haka waɗanda suke iya gadar dukiyar iyaye su ne manya a cikin 'ya'yan gida ɗin shine ubangiji ta'ala yake ta kawo canje-canje a cikin irin waɗannan ma'amaloli domin tabbatar da adalci da kawar da zalunci Allah ta'ala ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruba bayan an gama bayani a wancan ayar dangane da waɗancan hukunce-hukunce to sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya taho yin bayani akan hukunci na biyu dangane da rabon gado shine Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana nan cewar idan wato ainihin wasu daga cikin yan uwan mamaci suka zo wurin rabon gado ko waɗanda suke marayu ko waɗanda suke miskinai a lokacin da za a yi rabon gado akwai wasu daga cikin yan uwan mamaci sai suka zo suka halarci shaidar wannan rabon gado ɗin wanda su ba su da gadon wannan mamaci din daka sai suka zo su halarci shaidar zaman rabon gado ko su marayu da ake da su can gefe waɗanda su ma suna cikin hali na maraici kuma suna cikin hali na ƙamfa suka ji ga wasu 'yan'uwansu uwansu marayu za a wato ainihin raba musu gado sai suka taso sai suka zo wajen ko miskinai waɗanda suke mabukata talakawa waɗanda ba su da yadda za su yi su kula da rayuwarsu su ma sai suka zo wajen rabon gado to abinda shari'a ta ce shine a karan farko kafin a fara rabon gado to sai a ware ɗan wani abu a ciki sai a ba su kyauta shine abinda Allah ta'ala yake nufi da farzuquhum minhu to sai ku arzuta su da wani abu daga cikin wannan rabon gado ɗin? ma'ana sai a ɗan waru wani abu sai a ba su wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu zance wanda yake zance sananne mai daɗi a cikin shari'a ma'ana lokacin da don kasu zo su ga turin dukiyar da aka mutu aka barwa marayu kasu ga tarin dukiyar da aka mutu aka barwa marayu kuma an ɗan tsakuri wani abu an ba su su yi tunanin cewar ba a kyauta musu ba to sai Allah ta'ala ya ce ku ɗan tsakura ku ba su kuma ku gaya musu magana mai kyau ku je da su to ku yi haƙuri kun ga dukiyar nan dama ta magada ce amma ga wannan ladan ganin ido za su zo su ga za a raba gadon miliyan ɗari an ɗauki dubu an mika musu su ga cewar an musu ƙauro sai Allah ya ce to sai ku gaya musu magana wacce take mai daɗi sannan kuma wannan aya ba wai tana kira ba ne in za a yi rabon gado a ringa shelantawa ta yanda sai an je an gaya wa ulul ƙurba wal ma wal masaki ba su da haƙƙin sai an gaya musu za a yi rabon gado don kada abin ya zamanto cewar su dinga jin cewa suna da haƙƙi saboda haka sai a samu wasu ƙungiyar ulul ƙurba da ƙungiyar al-yatama da kuma ƙungiya ta al-masakin don kasan halin mutanenmu yanzu da zarar sun ji wannan shi kenan sai su kafa ƙungiyoyi duk inda ake rabon gado su je su kafa su tsare su zuba ido su jira sai an ba su a'a in an yi cicibus sun zo wajen to sai a ɗan yafa musu wani abu in kuma ba su zo ba ba za a gayyato su ba saboda haka sai a ɓoye rabon gado ɗin ba wai sai an faɗa cewa ranar kaza ga watan kaza za a yi rabon gadon wane ba nan kada waɗannan ƙungiyoyi su taso su zo kuma abin ya koma wata al'ada mai zaman kanta ko a ringa ma rigingimu don ka bar mutanen mu kofa a buɗe akan haka wata ran ma sai sun yi wa kansu da kansu ƙa'ida ga abin da za a ba sai ai Allah ya ba su farzuquhum minhu min wa lahum qawlan ma'rufa ba gaya musu za a yi ba in kicibus ya sa sun zo to babu laifi dan an ɗauka an ba su in kuma ba su zo ba za a gaya musu ba ba za a gayyato su a ce su zo ba wannan aya malamai sun tattauna a kan cewar shin an shafe hukuncinta ko kuma a'a har yanzu muhkama ce ana amfani da hukuncinta domin ayoyin alkur'ani min haisun nasakh ta inda ake shafe hukuncinsu idan ku ah, malamai sun kasa su kashi uku malamai sun kasa su kashi uku akwai ayoyin da zaka samu a cikin alqur'ani an shafe karatunsu amma hukuncinsu yana nan kamar ayatul rajam akwai kuma ayoyin da zaka samu an shafe hukuncinsu amma karatunsu yana nan ga sunan birkijik a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya shafe hukuncin ayar amma kuma ana karanta ta kamar ayar da take magana akan wasiya ga iyaye a da kafin mutum ya mutu dole ne sai ya yi wa iyayensa wasiya na wani abu da ke cikin dukiyarsa Allah subhanahu Ta'ala ya wajabta masa haka kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrab wal aqrabin Allah yace an wajabta akan ku in ɗayanku mutuwa ta ruskoshi ya bar wani abu na dukiya to zai yi wasiya ga iyayensa kuma zai yi wasiya ga ‘yan uwansa to da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyin suratun nisa ayoyi guda uku na rabon gado a cikin suratun nisa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara sahabbai ya gaya musu an shafe hukuncin waccan aya da ke cikin suratul bakara. duk da dai cewa ana iya karanta wato lafuzzanta ana iya karanta kalmominta amma hukuncinta a shafe yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna allaha ta'ala qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu ala fala wasiyata liwarithin Allah subhanahu ta'ala ya bawa dukkanin wani ma'abocin haƙƙi sa dan haka ba za a yi wasiya ga wanda yake magaji ba to tunda iyayen mutum suna da gadan sa to batun yi musu wasiya ba dai misalin da muka kawo shine waccan aya ana karanta ta hukuncin ta an shafe shi ko kuma ayoyin da da hukuncinsu da karatunsu gaba ɗaya an shafe su da suna cin alkur'ani an shafe hukuncin an kuma shafe karatunsu wannan asali ne a cikin alkur'ani Allah ya ga mana yana iya shafewa Ma nan min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha to wannan aya malamai sun tattauna shin hukuncinta yana nan ko kuma a'a an shafe shi wasu daga cikin malamai suna ganin cewa an shafe hukuncin amma ana karanta ta wasu kuma daga cikin malamai kamar Abdullahi dan Abbas a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wannan aya din muhkama ce tana nan ana aiki da ita kuma wannan magana ta Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahabbai da manya-manyan malaman tabi'ai irin su Aba ibn Abi Rabah irin su Mujahid ibn Jabar da makamantansu ya fi ƙarfi a cikin maganganun malamai domin ba a ga wata aya da ta shafe wannan hukunci ba abu na biyu wasu daga cikin malamai suna ɗaukan umarnin da ubangiji ta'ala ya bayar a cikin wannan aya farzu farzuquhum minhu da cewa amr ne yaqtabi al-istihbab wato umarni ne da yake hukunta mustahabbanci umarni ne da yake hukunta mustahabbanci mustahabbi ne idan 'yan uwan mamaci suka zo wajen rabon gado ko wasu marayu ko wasu muskinai a ɗan ɗauki wani abu a yafe musu wato a yafa musu a miƙa musu suka ce wannan mustahabbi ne amma galibin malamai sun tafi akan cewar asalin hukun asalin umarni a cikin littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya qatadi alwujub yana hukunta wajabci ne saboda haka wannan aya umarninta yana nan kuma ya qatadi alwujub yana hukunta wajabci saboda haka idan waɗannan dangogin mutane guda uku suka zo wajen rabon gado to a tsakuru wani abu a ciki a basu kuma a gaya musu kyakkyawar magana wannan shine abin da malamai suka rinjayar aya ta gaba Allah ya ce wal yakhshal ladina wal yakhshal ladina law saraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا waɗanda suke wato idan suka mutu suke jin tsoron za su bar zuri'a iyali waɗanda suke raunana khafu alaihim suke jiye musu tsoro yaya makomar rayuwarsu za ta kasance to falyattaqullaha su ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka wal ƙulu ƙaunar sadida kuma su faɗi zance wanda yake tabbataccen zance ita ma wannan aya ɗin tana ci gaba da yi mana bayani akan haƙoƙi na shari'a da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ta bayani a cikin littafinsa musamman abin da yake da alaƙa da harkar gado da kuma magabata yadda ake ta ƙoƙarin tattalin dukiyar magada kuma ɗan uwan mamaci su ma a ba su haƙƙinsu kar su ga an ɓata da su to wannan aya kamar yadda abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayani a kan ma'anarta Ya ce ita wannan aya ɗin ta sauka ne a kan irin mutumin da cuta ta yi masa tsawo har ya zo gargara ta mutuwa to a da idan suka ga mutum cuta ta masa tsaho ya zo gargarar mutuwa kuma ya mutu ya bar dukiya sai a zo a yi ta ziga shi da sunan ya yi aikin alkhairi da dukiyarsa ba don komai ba don su ja abin da za su ja a yi wa iyalansa da magadansa da ƙananan 'ya'yansa mugunta a ƙwace wannan dukiya ɗin saboda haka sai a zo a yi ta ziga shi ana cewa gidanka kaza ai da ka bayar an yi kaza da shi gidanka kaza shi kuma yana ganin gashi a gangaren mutuwa duniyar ta ƙare baya da wata buƙatuwa zuwa ga duniya ɗin sai ya ta kashe kuɗaɗensa ta yadda zai rabar da kuɗaɗen ya fasalta su iyalansa ba su samu komai ba haka wannan ɗabi'ar take gudana ko kuma a'a shi a kan kansa sai ya zo yana ƙoƙarin tarwatsa dukiyar yana ƙoƙarin wato rabar da dukiya ɗin don akwai wanda za ka ga shi hatta magadansa yana musu bakin cikin su gaje shi ko wanda zaka ga ƴaƴansa ne na cikin sa amma yana masa bakin cikin su gaje shi takamar sa shi ma ba a mutu an ban masa komai ba shi yayi yawo lungu da sako da kurmi ya tara kudaden sa saboda haka yanzu shi ma ƴaƴansa kowa ya fita ya je ya rike kansa kowa ya fita ya je ya nemo haka sai je ta tarwatsa sa ci tsire ya ba wanda ya ga dama ya kaza ya kaza har kudaden su kare yayi wa iyalansa bugunta to na gefansa wani lokacin sai kaga suna ziga shi akan wannan suna biye masa akan wannan to shine Allah subhanahu wata'ala ya ja hankali ya buga maka misali akan kanka domin galibi idan abu ba a kanka yake faruwa ba baka fiye jin zafinsa ko ka gano girman illarsa ba fiye da a ce a kanka yake faruwa amma idan a kan kanka ne to sai ka ji kafi jin zafin wannan abin shine ubangiji mai girma ɗaukaka a nan yake gaya musu ku waɗanda kuke ziga nan a tara dukiya ku yi wa kanku da kanku hisabi ku tambayi kanku da kanku yanzu dan Allah in ku ne aka ce ku mutu ku bar ƴaƴayenku ƙanana cikin hali na talauci za ku so haka amsa za su ce ba za su so haka ba to shine Allah ta'ala ya ce to duk wanda yake jin tsoron in ya mutu ya bar 'ya'yansa ƙanana yana jiya musu tsoron shiga wahala to falyattaqullah ai fi zurriyati ghairihi ya ji tsoron ubangiji mai girma ɗauka cikin sha'anin zuri'ar dan uwansa cikin sha'anin zuri'ar wato amininsa cikin sha'anin zuri'ar wanda suke tare cikin sha'anin zuri'ar wanda ya zo mutuwa falyattaqullaha ya ji tsoron Allah kada ya bashi gurguwar shawara kada ya ziga shi akan abin da yake ba daidai ba kada ya dora shi akan abin da zai wulla iyalansa cikin tashin hankali bayan mutuwarsa wadda aka ko shawara ya neme ka a kai ya kake gani ni yanzu rayuwata ta zo ƙarshe wadda aka ina so in raba dukiya ta gida goma in yi aikin alkhairi da kashi tara ka ce masa e aikin alkhairi aikin alkhairi ne amma musulunci bai yadda ka yi aikin alkhairi nan da kashi tara ba ya tabbata a cikin hadisin da al'imamul bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin littafin su na sahihi daga ruwayar Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzan. Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je duba Sa'ad ibn Abi Waqas a lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqas ba shi da lafiya a amul fathi zala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala ala Sa'ad ibn Abi ya ya'uduhu ya je ya duba shi ba shi da lafiya fa qala ya rasulullah sai buɗi baki ya ce ya ma'aikin Allah wato ni zu malin wala ya illa ni yace ya ma'aikin Allah ni ina da dukiya ko babu wanda zai gaje ni in ba wata yata guda ɗaya ba A fa’ata atasaddaq bi sai mali ya ma'aikin Allah zan iya kasa dukiya ta kashi uku in bayar da kashi biyu sadaka Ƙalala, la ya yace masa a'a kashi biyu bisa uku ya yi yawa qala sai ce fashatur ya rasulallah. to ya kake gani in raba rabi ya ma'aikin Allah qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a a rabi ma ya yi yawa ƙala fa ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah to in raba dukiyar kashi uku in ɗauki kashi ɗaya, in bayar da ita sadaka kala a thuluthu wa thuluthu kathir yace to kashi uku ma kashi ukun ayyana da yawa saboda haka a nan wajen annabi sallallahu alaihi salama daidai da kashi ukun ya jinjina shi isa abdullahi dan abbas a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ganin cewar abin da ya fi dacewa da mutum zai wasiya da dukiyarsa idan ya zo mutuwa shine ya wasiya da ɗaya bisa hudu tunda manzala kashi ukun ma sai da ya jinjina ya ce thuluth wa sulusu kafir a wata wayar kabir wato ɗaya bisa ukun ma yana da girma ko yana da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya ya sa'ad ibn abi waqas cewa innaka antazara ka warafataka aghniya khairun min an antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas ka mutu ka bar iyalanka waɗanda za su gaje ka suna cikin wadata ya fi alkhairi fiye da ka mutu ka su talakawa suna yawo suna neman taimako wajen mutane to shine Allah subhanahu wata'ala nan yake jan hankalin duk wanda baya son haka to kada ya taimaka iyalan wani su fada cin haka shine Allah ta'ala ce falyattaqullaha to su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su fadi kalma zance wanda yake tabbataccen zance ma'ana abinda shari'a ta yadda da shi aya ta gaba Allah ya ce mai إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شي gaba da bayani akan hukunce-hukunce na wato ainihin marayu wannan ma wani hukunci ne na gaba da yake bayani akan haramcin cin dukiyar maraya Allah ta'ala ya ce innal na ya'kuluna amwalal yatama tabbas waɗannan waɗanda suka kasance suna cin dukiyar marayu zulman bisa ga zalunci inna ma akuluna fi butunihim nara tabbas su sani cewa suna cin wuta ne a cikin cikin su wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su sadu da wutar jahannama wato wannan aya tana gargadin mutane akan cin dukiyar marayu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci lafazi na al'aklu a nan wajen malamai suka ce ba wai ana nufin Abin da za ka ɗauka ka kai bakinka ka tauna ya tafi cikinka shi ne aka hana ba a al'aklu a nan wadan ya haɗar da al'mu'amala wato mu'amala da dukiyar marayu ɗin a cinye su bisa ga zalunci in mutu an bar maka maraya man masa dukiya a hannunka ka ɗauke wannan dukiya ɗin ka cinye wannan dukiya ɗin ka kashe masa dukiya bisa ga zalunci Allah subhanahu wata'ala ya ce ko shakka babu mai irin wannan ɗabi'a ɗin ya kasance wuta yake ci a cikin cikinsa kuma da sannu ubangiji ta'ala zai sanya shi a cikin wutar sa'ira wato wannan aya sai ta nuna mana hatsarin da ke cikin cin dukiyar marayu kuma ya kamata bayan Allah ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka za ka ga a yanzu babu dukiya wacce take mai sauƙin ci an tsibi nafsin irin dukiyar maraya zai wahala ka ga maraya an mutu an bar shi ƙarami a hannun wani ɗan uwan mahaifinsa ko wani ankul ɗinsa ba tare da ya cinye dukiyarsa ba Allah subhanahu wata'ala yana gargadin ku na cewa ku sani cewa wuta kuke ci a cikinku. cin dukiyar maraya ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke halakar da ɗan adam ya zo a cikin hadisin da alimamul bukhari Allah ji kansa da rahma ya fitar da shi a cikin littafinsa na sahihi haka imam muslim Allah ya ƙara masa yadda ya fitar da shi a cikin littafinsa na sahihi daga ruwayar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda na Abu Huraira Allah ya ƙara masa ɗimbin yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ijtanibu sab'al mubiqat ku guji abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da ɗan adam in aka ce almubiqat ana nufin almuhlikat wato waɗanda suke halakar da ɗan adam su lalata rayuwarsa su ɗauke albarka a cikin rayuwarsa tun a duniya a lahira kuma su surma shi a wutar jahannama ƙila ya rasulallah wa mahunna aka ce ya ma'aikin Allah waɗanne abubuwa ne wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya fara lissafa su kamar haka abu na farko annabi sallallahu alaihi wa ya ce ashirku billah haɗa bautar ubangiji mai girma ɗaukaka da wani e a kan cewar akwai wani wanda ya cancanta a bauta ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba abu na biyu a sihiru yin sihiri abu na uku wa ƙatulun nafs lati harrama Allahu illa bil kashe rai wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta a kashe ta sai dai fa bisa ga haƙƙi sai dai fa bisa ga gaskiya mai irin ran da ta kashe wani to alƙali ya mata hukunci a kashe ta kamar magidancin da ya zina alƙali ya masa hukunci a kashe shi wannan shine illa bil haqq din sannan abu na uku annab sallallahu abu na hudu annab sallallahu alaihi wasallama yace wa aklu riba da cin dukiyar riba abu na biyar annabi yace wa aklu malal yatim da cin dukiyar maraya sannan abu na shida wa tawalli yawmaz zahfi da juya baya a ranar da ake gumurzu na addinin musulunci ana tsakiyar yaƙi don ɗaukar Allah ka gudu ka tsere wai kai saboda ka ji tsoro to wannan yana daga cikin zunubai da suke halakar da ɗan adam sannan abu na bakwai wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat yi wa mata waɗanda suke katangaggu mummunai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kai musu ƙazafi na zina haka kurin mace mumina salaha cikin hijabinta da niƙabinta haka kurin kai mata ƙazafi na zina wannan yana halakar da ɗan adam kaga wannan hadisi ya ƙara nuna mana cewa dukiyar maraya ka ci ta babu abin da za ta ƙara maka a rayuwa ba za ta ƙara maka arziki ba ba za ta janyo maka mutunci ba ba za ta janyo maka ƙima ba kuma ba za ta sa albarka a cikin rayuwarka ba haka za ka ƙare ƙarshe kuma ka faɗa wutar jahannama in ba baka baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba ko kuma in bai yafe maka ba aya ta gaba Allah ya ce me yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كانوا له فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم Allah yana yi muku wasiya fi auladikum cikin al'amarin ‘ya'yayenku, lizzakari mithlu hazzil unsayen tabbas da namiji yana da kwatankwacin rabon ‘ya'ya mata guda biyu, fa in kunna nisa'an fawqa na idan sun kasance mata ne sama da biyu falahunna ma matarak, suna da ɗaya bisa wato bi bisa ukun abin da aka mutu aka bari. fa in kanat wahidatan idan ta kasance ɗaya falahan nisfu tana da rabi wali abawaihi iyayensa guda biyu li kulli wahidin minhum as kowanne daga cikin su yana da ɗaya bisa shida min mimma taraka cikin abin da aka mutu aka bari in kana lahu waladun idan har yana da ɗa fa in lam kun lahu waladun idan kuwa ba shi da ɗa wa a abawahu waɗanda za su gaje shi su ne iyayensa guda biyu fali ummihi tulusu mahaifiyarsa tana da ɗai bisa uku fa in kana lahu ikhwatun idan yana da ƴan uwa fali ummihi sudus mahaifiyarsa tana da ɗai bisa shida min ba'adi wasiyatin bayan wasiyya da aka aka gabatar yusi biha wanda yayi wasici da ita au dainin ko kuma bashi aba'ukum wa abna'ukum iyayenku ne da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum buku san wane ne a cikin su aqrabu lakum nafa'a yafi kusa muku amfani ba faribatan min Allah wannan farilla ne daga wajen Allah inna Allah kana aliman hakima tabbas Allah ya kasance masani ne mai hikima wato idan muka kula tun daga waccan aya da ubangiji ta'ala ya ce lil rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun haka alqur'ani yake biyo abin daki daki waccan aya ta mana bayanin su wane ne magata mata suna da gado maza suna da gado ayar da ta biyo bayan ta kuma ubangiji ta'ala ya ja hankali akan kada a tarwatsa musu dukiyarsu a hana su isa zuwa ga gadansu su magada ayar da ta biyo bayan ta ubangiji mai girma daukaka kuma ya gargadi da idan aka mutu aka bar wa dukiya wancan kafin babansu ya mutu aka kiyaye musu dukiyar wannan kuma bayan baban ya mutu in wani ya ci dukiyarsu shi ma ga matsayinsa to daga nan kuma mataki na gaba kamar tambaya mai tambaya zai tambaya to yaya za a kasafta gadon tunda a can Allah ta'ala ya ce lir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun to yaya nasibin yake yaya kasan yake to shine ubangiji mai girma ɗaukaka yi mana bayani akan yadda ka san yake a nan wajen hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga ruwayar jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa adani rasulullah sallallahu alaihi wa abubakar fi bani salima mashiyaini wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya da shi da sayyidina abubakar duba da lafiya a gidana da ke unguwar banu salima kuma a ƙasa suka taho ku kalli kyakkyawar ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na farko yana zuwa duba mara lafiya sannan abu na biyu ba wai sai ya jira abin hawa ba in ya ga abin hawa zai masa cika zai iya takawa da ƙafarsa, ya je ku kalli yanda annabi sallallahu alaihi sallama ya taka ƙafarsa mai albarka ya tafi duba Jabir ibn Abdullahi al-Ansari har unguwar Banu Salima yace fa wajadani da niyan Nabi sallallahu alaihi wa sallam la aqilu shay'an yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same ni ya same ni cikin halin rashin lafiya ta yi tsani bana iya gane komai wanda ya zo duba ni ma bana iya gane shi saboda tsananin rashin lafiya Fa da fada'a bima'in fatawadda'a minhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa aka kawo ruwa sai ya alwala daga wannan ruwan thumma rasha alayya sannan sai ya dauki wannan ruwan alwala din sai ya yafa min thumma fa afaqtu jabir yace sai nan da nan na da hayyaci na wannan yake nuna albarkar wato jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tabarruki da jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya taba annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin mai albarka ne kuma yana shafa albarka tana shafar wani shi yasa zamu ga so da dama annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya je duba mara lafiya yaga ya fita daga cikin hayyacinsa annabi sai ya alwala sai ya dauki ruwan sai ya yayyafa masa sai kaga mutun ya warke ga Jabir ibn Abdullah haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala ya fa masa ruwan ga hadisin Anas bin Malik a cikin sahih Muslim yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya je duba wani mutum a cikin mutanen Madina ya ganshi ya kanjame ya fita daga hayyacinsa sara misal al-farruq ya to yanda ka san dan dan tsako haka mutumin ya koma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yace hal kunta tad'u bi shay'in kana yin kana roƙon Allah wani abu ne yace eh abinda nake addu'a kullum ya ubangiji abinda ka san za ka yi min azaba da shi a lahira to ka gaggoto da yi min azabar satin a duniya in huta Mazala ya ce me ya kai ka wannan addu'ar izan la tutsiquhu azabar da Allah zai wa bawa a lahira ba zai iya ɗaukanta ba saboda haka me yasa ba za ka buɗi baki ka ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yace wannan ya kamata ka ringa faɗa daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka kawo masa ruwa yayi alwala ya ɗebi ragowar ruwan yayyafa masa sai ga mutumin ya tashi ya dawo cikin hayyacin sa kwana biyu ya warke yayi kiba yayi kumatu to haka nan ma Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake gaya mana cewa annabi summa rashi alayya fa afaqtu yace annabi yana zuba min ruwa din sai na farfado fa qultu sai nake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah mata amurini an asna'a fi mali me kake umarta na in yi da dukiyata inda dai gashi yanzu ina cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai kuma babu wanda zai gaje ni a cikin ƴaƴana sai wata sai ƴaƴana mata saboda haka me kake ba ya zan yi da dukiyata Jabir dan Abdullah yace fa nazalat hazihi al-aya sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya ta yusikumullah yana gaya mana yanda za ku raba gadan ku haka hadisi ya zo dai a cikin sunan na Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa da rahma daga ruwayar Jabir din dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa ja'at imra'atu sa’ad ibn Rabi' matar Sa'ad ibn Rabi' ta zo ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce ya Rasulullah ya manzan Allah ni hata ibna ibnata Sa'ad ibn Rabi' waɗannan yara mata guda biyu da ka gan na zo tare da su sun rufo min baya ƴaƴan Sa'ad ibn Rabi' ne qutila abuhuma ma'aka fi uhudin shahida an kashe mahaifinsu tare da kai a yakin uhud ya samu shahada tace wa inna ammahuma akhadha malahuma yace ba kanin babansu ko wan babansu amminsu ankul ɗinsu nan aka fi samu matsala kanin uba ko wan uba ya cinye dukiyar marayu ce ya kwace dukiyarsu falam ya da lahuma malan yace tace bai ban musu ko nera ba a cikin dukiyar ya tattara ya tafi da ita wala yanki hani illa wala huma mal ce ya Allah ka san halin da ake ciki ‘ya'ya mata ba za su auri ba sai da kuɗi in auren ya taso ya zanyi wannan fatan a zamanin manzo Allah ne tana tuna in auren ya taso dole akwai buƙatar langatuwo da miya akwai buƙatar sab akwai buƙatar kujeru akwai buƙatar dubai da akwai buƙatar show glass dole sai an yi hidima wajen auren su to shi kuma ya tattare dukiyar ya tafi ita kuma ga su ‘yan mata kada a zo a yi auren su ba a musu yayin gari ba ko mazaje su yi musu gori ko kuma su a kan kansu su shiga cikin damuwa ta ce ya ma'aikin Allah wala yanke hani illa wala huma mal ba za su yi aure ba sai suna da ɗan wani abu a hannunsu kai a jima an mutu an ɗan ban mata wani abu sai ka ga samarin sun fi zuwa musamman na wannan zamanin sai ka ga yanzu an zo an yi wufu da ita faƙala sai yake cewa ya Allah fi zalik manzala salalin salama ya ce to ki kwantar da hankalinki in Allah yadda Allah zai hukunci a cikin hakan a lokacin ba a san hukuncin ba ba a san ya za a raba gadon su ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah zai hukunci akan haka jabir ɗan abdullahi ya ce fa nazarat ayatul miras ayatul miras sai Allah ya saukar da ayoyin rabon gado guda uku da suke cikin suratul nisa aya ta farko wannan ayar da malam ya karanta mana yusikumullahu fi auladikum aya ta biyu walakum nisfu ma taraka azwajukum aya ta uku kuma ayar karshen suratul nisa wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala jabir dan abdullahi al-ansari yace sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi din fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ammihima sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika aka kirawo wannan dan uwan mahaifin nasu faƙala sai ce da shi a atsi ibnatai sa'adi as-sulusaini ɗauki bi bisa uku na wannan dukiya ɗin sulusi guda biyu ba shi ne bisa uku ba ɗauki na wannan dukiya ɗin ka ba wa ‘ya'yan ɗanuwanka uwanka sa'ad wa ummuhuma as-sumun uwarsu kuma ka ba ta tumuni ɗaya bisa takwas wa ma baqiya fa huwa laka abin da ya rage shine gadon ka Manzala ya raba musu gado shine a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa 'Yusi, yusikumullahu fi auladikum ubangiji mai girma daukaka yana muku wasici fi auladikum a cikin al'amarin ƴaƴanku ma'ana anan wajen malamai suka ce idan muka kula da kyau zamu ga yanda Allah subhanahu wata'ala yake kaunar bayansa Allah subhanahu wata'ala yana kaunar bayansa fiye da kaunar da ɗa yake wa uba fiye da kaunar da uba yake wa ɗa duk irin yadda ka so ɗanka ya rayu cikin jin daɗi duk irin yadda ka so ɗanka ya samu rufin asiri a rayuwa kana da rai ko bayan ba ka rai Allah ya fi ka kishin wannan shi isa gashi ɗa ne ka haifa a cikinka kana son sa kana ƙaunarsa kana so ka ga rayuwarsa ta inganta amma Allah da kansa yake masa yake maka wasici kansa. dan ya nuna maka ya fi ka kishin ɗanka shine ma'anar yusikumullahu fi auladikum haka zamu ga a cikin hadisin da alimam Muslim Allah ya ji kansa da rahama ya fitar a cikin littafinsa na sahihi wata mata a cikin an je yaƙi an kamo bayi ƙurai yaƙi ta lafa ta nemi ɗan jaririnta ta rasa a cikin ƙurai yaƙi ta haukace tana ta nema ta buɗe can ta bankaɗa can ta buɗe can ta bankaɗa can manzala da sahabbai suna ta kallanta suna monitorin me take yi har can ta gano ɗan ƙaramin jaririnta ta zo ta ɗauke shi ta rungume shi ta ɗauki mama ta bashi ta yi ajiyar zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalli sahabbai ya ce da su a tarauna hazihi tsari hatin wala da kuna ganin cewa wannan za ta iya ɗaukan ɗannan nata ta wulla shi finnari a cikin wuta wahiya taqdiru ala zalik tana da ikon da ba za ta wulla shi ba sahabbai suka ce la ya rasulallah? yanda ta nuna ƙaunar wannan ɗan alamun san ba za ta taɓa cutar da shi ba ya ma'aikin Allah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi na rantse da Allah lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi jin kan sa fiye da yanda wannan matar ta ji danta kaga shi yasa hatta cikin ƴaƴanka sai da ubangiji ta'ala ya maka wasiyi yana maka wasiya yusikumullahu fi auladikum ubangiji mai girma daukaka yana muku wasiya cikin al'amarin ƴaƴayanku ubangiji ta'ala ya ce yace lizzakari mithlu hazzil unsayn ɗa namiji yana da kwatankwacin kasan 'ya'ya mata guda biyu mana in aka zo rabon gado ɗa namiji za a bashi kaso biyu 'ya mace za a bata kaso ɗaya mutum ne ya mutu ya bar 'ya'ya guda uku namiji ɗaya mata biyu to za a raba abin da ya mutu ya bari kashi hudu namijin ya ɗauki kashi biyu matan su ɗauki kashi ɗaiɗai malamai suka ce za mu ga hikimar da suke ciki ba don komai ba saboda shi namiji ya fi ɗawainiya ɗawainiyar da take kan namiji ya fi ɗawainiyar da take kan mace asalin mace ita a bar ɗaukan ɗawainiyar ta ce lokacin da babanta yake da rai tana ƙarama tana ƙarƙashin kulawarsa da ta yi aure ta koma ƙarƙashin kulawar mijinta da ta tsufa ta koma ƙarƙashin kulawar 'ya'yanta saboda haka ɗawainiyarta bai kai ɗawainiyar ɗa namiji ba amma shi namijin shi zai kula da ita tana gidan mijinta duk irin kuɗin da take da ita da shi tana buƙatar taimakon ɗan uwanta ya kula da ita ya kula da babansu ya kula da kannansu ya kula da waye to shi sa sai aka ce kasansa ya fi yawa fiye da kasan wato mace Allah ta'ala ce fa in kunna nisa'an fawqa tai. in sun kasance mata guda biyu ko sama da guda biyu falahunna thulutha ma tarak za a ba su kashi bi bisa ukun abin da ya mutu ya bari a nan wajen wasu daga cikin malamai suka ɗauki kalmar fauka a nan wajen da cewa za'ida ce wato fa in kunna nisa anis nataini suka ce in matan sun kasance guda biyu da haka wannan kalmar foka an ƙara ta ne kawai littaukid sila ce littaukid amma galibin malaman tafsiri suka ce san fafir ba yadda za a ce wannan kalma din sila ce littaukid domin inda sila ce littaukid da Allah ta'ala ce fa in kunna nisa anis nataini kun cire kalmar foka din to a gaba sai ce falahu ma sulusa amma tun da ya ce falahunna sulusa abin da yake nufi fa in kunna nisa'an fawqas nataini biyu ko abin da ya dori da biyu din saboda haka in 'ya'ya mata biyu aka mutu aka bari ko sama da mata biyu to haƙƙinsu su shine za a raba dukiyar mahaifinsu gida uku a ɗauki kashi biyu a basu a cikin uku ɗin. wannan ragowar kuma da ya rage ragowar magadansa sai su gaje shi ina fata mun gane wannan ko babansa ko babarsa ko ƴan uwansa kamar yadda mu ga gadansa a gaba wa in kanat wahidatan Allah ta'ala ce in kuwa ta kasance guda ɗaya ce a dan wajen akwai ƙira'a guda biyu akwai ƙira'ar wa in kanat wahidatun akwai kuma kiraar wa in kanat wahidatan in muka ɗauki kiraar wa in kanat wahidatun sai zamanto harafin kana a nan wadan yana nan a babinsa domin kana ta kasance tana shiga cikin mubtada da khabarinta ta sanya mubtada din ya zamanto mai rufu'a kabarin ya zamanto mai fataha saboda haka wa in kanat wahidatun wannan sai zamanto shine khabaru mubtada khabaru kana marfu'un bi dhamma adh-dhahira fi akhirih li'annahu mufrad ina fata mun gane wannan in ku muka dauki qira'ar wa in kanat wahidatan to sai suka ce kana anan wajen ta zamanto naqisa ce dole sai an yi mata takadiri takadirin zancen shine wa in kanatil warisatu wahidatan kaga warisatu sai zamanto shine wato ainihin ismu kana wanda yake marfu wahidatan kuma sai zamanto khabaru kana wanda yake mansubun bi dhamma az-zahira fi akhirih Allah ta'ala ce wa in kanat wahidatan ko wahidatun in ita ma wacce take za ta yi gado ɗin ‘yar ita kaɗai ce falahan nisuf, to za a raba abin da mahaifinta ya mutu ya bari rabi a bata, rabi, tana da rabi, ragowar kuma ragowar magadansa su ne za su gada. Wali abawaihi li kulli wahidin min su. Allah ta'ala ya ce iyayensa guda biyu namiji da mace, babansa da mahaifiyarsa. suna da ɗaya bisa shidan abin da ya mutu ya bari min ma taraka cikin abin da ya mutu ya bari in kana lahu waladun idan har yana da ɗa in yana da ɗa to suna da 1 over 6 na abin da ya mutu ya bari kowanne za a ba su 1 over 6 in har yana da ɗa Allah ta'ala ya ce fa illam yakul lahu waladun in ko ba shi da ɗa wa warisahu abawahu shi mamaci ɗin iyayensa guda biyu mahaifinsa da mahaifiyarsa ne za su gaje shi to fali ummihi sulus za a ba wa mahaifiyarsa sulusi ɗaya bisa ukun abin da ya mutu ya bari an raba dukiyar gida uku aka ba ta kashi ɗaya tsora kashi nawa tsora kashi biyu to kashi biyun ya zama na mahaifi saboda mahaifi ya fi ta ɗawainiya kuma mahaifi ya rufe ‘yan uwan mamaci ba za su gaje shi ba saboda haka shine mahjubi a nan wadan dole a cikin abin da ya gada yan uwan za su ci gaba da tsotsa ko kuma shi ma in ya mutu a nan ne za su gada an gane wannan to a nan shi ne hikimar da ta sanya ubangiji Ala ya fifita gadon uban akan na me akan na uwar saboda shi akwai ɗawainiya to amma in yana da ɗa a nan wajen ɗa zai iya haɗar da ɗa namiji ko ɗa mace a babin rabon gado in ƙaka ce in kana lahu waladun ana nufin ɗa namiji ko mace to a nan lokacin da gadon uba da gadon uwa duk ɗaya ne saboda yana da mai gadansa ina fata mun gane wannan to Allah ta'ala ya ce fa in ka li ummihi thuluth fa in kana lahu walad fa in kanu ikhwat fa in kana lahu ikhwatun idan kuma yana da ƴan uwa nan wajen ana nufin ƴan uwa maza ko mata daga bi abin da ya sama li ummihi thuluth a wannan lokacin za a bawa mahaifiyarsa ɗaya bisa shida ku kalli yadda bambancin hukuncin yake Allah ta'ala ce fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth anan wajen in ba shi da ɗa uwarsa ce za ta gaje shi da babansa kuma ba shi da ‘yan uwa uwa da uban su kadai ne za su gaje shi to a lokacin za a raba dukiyar gida uku a bawa mahaifin kashi biyu a ba uwar ne kashi ɗaya fa in kana lahu ikhwatun in kuma waɗanda za su gaje shi ga babansa ga babansa kuma yana da ‘yan uwa to fali ummihi hisulus a lokacin bukatun sun ƙaru da aka sai a tsaga abin da ya mutu ya bari gida shida sai a ba wa mahaifiyarsa ɗaya bisa shida ragowar kashi biyar ɗin na mahaifinsa ne saboda shi zai kula da ‘yan uwan ina fata mun gane wannan a nan wajen baba ya fi uwa yawan gado ba don komai ba saboda mai shi ya tare ‘yan uwa ga barin samun gado kuma dole a ƙarƙashinsa suke dole za su ja wani abu ko da mutuwa ya sune ne dai za su gaje shi shine Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin bayan wasiya da shi mamaci din yayi bi ha wanda ya audainin ko kuma bashi da za a biya masa a nan wajen malamai suka ce za mu kula akwai haƙoƙi da mamaci yake da su a cikin dukiyarsa haƙƙi na farko da zarar an ce mutum ya mutu to duk wata ɗawainiya da za a yi da gawarsa a dukiyarsa za a yi go prescription na asibiti da aka biya masa da dukiyarsa za a biya kudin ambulance da za ta kawo shi gida ko kudin motar da za a biya a cikin dukiyarsa za a ware sai in wani a cikin 'ya'yansa ko 'yan uwansa ya ɗauki nauyi likkafa ne kudin haka kabari kudin wato ainihin siyan tukunya da za a rufe shi da shi ko itace da za a rufe shi da shi in ma kabarin a irin kasashen da ake siyan kabari ne duk a cikin dukiyarsa za a fara fitar masa da wannan sai dai idan akwai waɗanda suke yin wannan fi sabilillah to sun ɗauke sannan abu na biyu da yake da shi haƙƙi a cikin dukiyarsa shine wasici wasici din nan ko malamai sun kasa shi kashi biyu akwai wasicin da ke tsakaninsa da ubangiji mai girma ɗaukaka akwai kuma wasicin da ke tsakaninsa da ƴan uwansa bayan Allah halittar Allah wasicin da ke tsakaninsa da ubangiji mai girma ɗaukaka ta iya yiwa yayi bakance kafin ya mutu ya ce idan Allah ya bani kaza zan yi kaza zan kashe kaza na dukiyata kuma Allah ya cika masa burinsa shi kuma gashi yanzu ya zo ya mutu bai cika wa ubangiji ta'ala alƙawarin da yawa Allah ba to a nan lokacin za a biya alƙawarin Allah za a biya bashin Allah ko kuma yana da wata ciyarwa a kansa ta azumi da bai yi ba to a lokacin za a biya haƙƙin Allah sai dai idan wani ya ɗauke masa wannan nauyi ɗin daga cikin kuma irin wannan akwai wasici tsakaninsa da mutane ya yi wasici cewa idan ya mutu a ba wa na naira ɗari a cikin dukiyarsa a ba wa na dubu ɗaya a ba shi ma wannan wasici ɗin za a cika masa shi isa ma malamai suka ce hikimar da ta sa ubangiji ta'ala a nan wajen ya fara gabatar da wasici akan bashi domin shi bashi haƙƙi ne na mai shi saboda haka zai taso ya zo baya jin kunya baya jin nauyi zai zo ya ce a bashi haƙƙinsa ina bin mahaifinku kaza ku biya ni wannan haƙƙinsa ne ba zai ji kunyar kowa zai faɗa ba amma wasici dan mahaifi ya yi wa wani wasici ya ce idan na mutu zan baka kaza cikin dukiyata da nauyi dan adam zai ji nauyi ya taso kuma ya zo ya ce wa iyalan mamaci na zo baban ku ya mun wasici a bani kaza zai ji nauyi shi ma akan kansa to dan kada a tauye masa haƙƙinsa shi yasa Allah ya fara gabatar da bashi akan wai fara gabatar da wasiya din nan akan bashi yace min ba'di wasiyatin yusi biha awdaini bayan wata wasiya da yayi ko kuma bashin da yake kansa a gaba Allah ta'ala ce a ba abu na uku. iyayenku ne da 'ya'yanku. ma'ana yanda gado yake ko dai ɗa ya ci gadon uba ko kuma uba ya ci gadon ɗa haka gado yake a ba abu na uku. iyayenku ne da 'ya'yanku. la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a Ku kusan a cikin su wane ne wanda zai fi kusa da yi muku amfani ba batan min Allah wannan wajibi ne da ubangiji ta'ala ya sanya wajibi ne daga wajen Allah umarni ne na farilla daga wajen Allah inna Allah kana aliman hakima tabbas Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima a cikin al'amuransa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttaban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa assalamu alaikum wa rahmatullah نمشي ما لم تكن ممكنا للذكر مثل حد الأنثى